ومن والاه وبعد ga tambayoyi da 'yan uwa kuka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum malam ya halatta idan kana fitar da zakka da azumi ka rinka raba ta biyu rabi ka sayi abinci rabi ka ba su kuɗi amma za ka sanar da duk wanda za ka ba shi cewa duka zakka ce da kuɗi da abinci Allah ya ƙara wa lafiya da imani da tsawon rai amin e a'a ba za ka iya haka ba saboda ai shi Allah maɗaukakin sarki ai ya yi zakkai iri-iri akwai zakka abincin eh, idan noma ka yi sai ka fitar da zakka abincin ba za ka fitar da kuɗi ba idan dabbobi kake da su sai ka fitar da zakkar dabbobi ba za ka fitar da kuɗi ba amma in kuɗi kake da shi kuɗi za ka bayar kuma ya kamata a fahimta fa ita zakka ba ka bace ba ka bace mallakar wanda aka ce a bama ne inna masadaqatu lil fuqara tasu ce da lam aka ce tasu ce mallakar su ce so da haka yanzu mutum ya yi maka aiki ya yi maka aiki ya zo ya yi maka aiki da ka sanya shi ya fente maka gidansa gidanka ga baki daya ya ce kudin da za ka biya shi dubu dari biyu sai ka ce ga dubu dari, dubu dari kuma ga shinkafa <laughs> wa za ya ce na saka ni na saka an masa ganganci saboda haƙƙinsa ne mallakarsa ne saboda haka ba zai yiwu ba inda ake bayar da wannan waɗansu akwai fatoyi da waɗansu malamai suka yi na kan cewar za a iya kafa asusu na zakka wanda da wannan asusun za a ɗauki nauyin wato harkar magani ga waɗanda suka sifantu da sifar cin moriyar zakka kamar wanda duk yake marashi idan ya zo asibiti za a iya ɗauka daga cikin wannan zakkar daga cikin wannan kuɗin zakkar a yi masa magani a asibiti idan shi talaka ne to amma da suka yi sai suka ce da sharaɗi cewa kuɗin da aka tara na zakkar dole a ƙarar da shi a cikin wannan shekara dole a karar da shi a cikin wannan shekarar kuma shi ma sun keɓance shi ga masu karɓar zakka ne ba ga wanda zaka ba mu zakka ba wanda ba zaka ba mu zakka a haƙƙinsa ne domin ta yiwu akwai wani abu da yake bukata sama da wannan kayan abincin Wataƙila akwai wani bashi da zai biya ko kuma akwai wani nauyi a kansa wanda zai yi wanda yake ya fi wannan abincin da za ka sai masa waɗansu sukan yi tunani suna cewa ai ka san mutane ba su iya tasarrufi da dukiya ba wani idan ya ga an ba shi zakka hamsin to abinda zai yi tunani sai ya je ya ƙara aure wani kuma abinda zai yi tunani shine idan da yana da tv wadda sai an dake ta take kunnawa sai ya je ce zai siyo plasma to waɗansu sai su ce wai bari a yi masa wannan tunanin ka da iko ba ka da iko in maslaha kake so za ka iya cewa to malam ga zakka dubu ɗari biyu haƙƙinka ne amma na san halin da kake ciki in kana so dubu ɗari ka karɓa zakka dubu ɗari a kawo maka kayan abinci in ya ce e ya yadda to kaga kai wakili ne ya wakilta ka eh? ya wakilta ka eh eh ba dan yana so ba <laughs> to horo ta goma wato mun san halin mutanenmu wanda ya ga zakka ta zo aka gaya masa wannan tun zai yadda saboda yana jin tsoro watakila baɗi in bai yadda ba baɗi ba za a zo a kawo masa ba saboda haka sai ya ce ya yadda ko da ba haka ba eh, saboda haka ba zai halatta ba wato wannan abin da ya sa dama din wato malaminmu ne sheikh muhammad yana fatawar cewar ya halatta ka sayi ma mutum kayan abinci daga zakka in ya baka wakilci in ya wakilta ka inda wakilci idan akwai wakilci to amma gaskiya shi kansa wakilcin ya kamata a yi shi a lokacin da mutum yake da zaɓi ba lokacin da yake akwai nau'i na tilastawa ba Eh, din da a cikin irin wannan eh, musamman in baka riga ka bashi ba ko kuma ko da ka bashi din ma kai masa batun wakilci to zai ce zai yadda ne ko da ku baya so saboda haka dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna masadaqatu lil fuqara a ba kayan su na'am sannan wannan ya ce Allah ya kara maka lafiya ya kare ka da kariyarsa amin don Allah malam idan mutum ya yi niyyar sadaka ko rijiya ko wani aikin alheri da niyyar ladan zuwa ga iyayensa da kuma kansa zai ɗauki bayanin da ka yi kafin fara karatu Allah ya biya ka da lada maɗaukaki ya ƙara lafiya ga mahaifanka a kwarai ya halatta ya halatta ka yi sadaka jariya ka ce ka yi ta Allah maɗaukakin sarki ya karɓa a matsayin sadaka ga iyayenka da kuma sadaka ga kanka babu laifi ka yi domin dukkan kowanne daga ciki aikin alkhairi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ai mai yalwa ne rahmarsa mai yalwa ce ba za ka takura ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wani balaraban ƙauye ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah ka ji kaina ka ji kar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka ji kar ka ji kan wani ba ba mu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale shi ya ce laqad tahajjarta wasi'a ka tsuke abin da yake mai yalwa Eh, to saboda haka yalwar Allah ta fi da nan za ka iya yi babu kuma wani abu wanda ya zo na hani a kan wannan a cikin shari'a dangane da munasaba da wannan na so ne yi ishara ga abin da waɗansu suke ta yi kuma wannan fatawar tana ta yawo kuma ina ganin saboda bayanin da malamanmu suka yi a kan kuskuren wannan fatawar ma zan janyo hankali a kanta waɗansu suna cewa ba za ka yi sadaka ba sai ba wanda zai yi sadaka ga wani sai dai mutum ya yi sadaka ga iyayensa kawai ɗa ya yi sadaka ga uwa ko uba amma ba za ka iya mace ba za ta iya sadaka ga mijinta ba miji ba zai iya sadaka ga ɗa ba ai ga mata aboki ba zai iya sadaka ga aboki ba waɗansu sun har hada kuɗi wani ɗan uwansu wanda yake ma'aikaci ya mutu babu 'ya'ya sun hada kuɗi za su yi masa sadaka jariya su haƙa masa rijiya sai aka gaya musu wannan fatuwar ba za su iya ba aka ce ba za su iya ba tun da su ba iyayensa ba ‘ya'yansa ba ne ba za su iya ba to wannan kuskure ne kuma duk da yake fatuwar duk da yake ra'ayi ne na imamu shaukani imamu shaukani yana da wannan ra'ayin cewar sai dai ɗa kawai ya yi ma uba tun da ɗa yana daga sun ɗauki wa an laisa lil insani illa ma sa'a mutum baya samun wani abu sai aikinsa to suka ce mutum ɗansa yana daga cikin aikinsa inna waladar rajul min kasbihi yana daga cikin aikinsa to shi zai iya masa sai ya zamanto zai iya samun ladan amma in wani ne ya yi to Allah ya ce laisa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu sai abin da wani abu sai abin da ya yi aiki a kai saboda haka ba zai samu ladan sadaka in wani ya masa ba wannan shine azancinsu daga wannan hadisi to amma kuma sun manta da waɗansu a hujjoji da suka zo wanda daga ciki wanda zan iya tunawa yanzu wanda Sheikh bin Baz ya ambata a cikin fatawarsa da yake raddin wannan kaulin shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ya ce ya yanka raguna biyu ya ce haza an muhammadin wa ali muhammad wa amman lam yudhi min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan layyar ga annabi muhammad ce sallallahu alaihi wasallam da gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda bai yi layya ba daga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya haɗa waɗanda suke nan da wanda ma za su zo daga baya duk wanda bai layya ba to ita kuma layya nau'i ce ta sadaka nau'i ne na sadaka saboda haka idan an yi sadakar layya ga waɗansu waɗanda suke ba iyaye ba ba 'ya'ya ba ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kansa ba ma yayi ikirari ba saboda haka a wannan fatawar da ake kawowa ƙaunin imam shaukani duk da yake ya gina ne akan wannan ayar amma akwai abubuwa waɗanda suke ba kuma wannan ne kaɗai ba akwai a cikin kitabul auqaf sai dai hadisin ya kwanta min na waƙafin ina jin Ubadatu bin samit ne ko wanda daga cikin sahabbai wanda ya yi wakafi kuma ba ga iyayensa ba ba ga wanda daga cikin iyayensa ba to wannan yana daga cikin dalilai da suka nuna haka eh. sadakatun jariya ba sadaka ba ce wai sai in shine ya sadakar in wani ma ya masa sadaka fa to in haka ne in haka ne idan dai kun ce wa'annan uku ne kawai hmm, wato ɗa da yake masa addu'a ko da ilimi da ake amfana da shi da sadaka jariya wadda ya yi kenan ko shi ne zai amfana da shi in ko su ne kaɗai bisa wannan hadisin to kakai masa addu'a ma tunda addu'a da aka faɗa ba a faɗa addu'a ka ba <laughs> shi ne ba a ce ga wanda zai ba ba a ce sai shi tasa ba sadaka jariya ba a ce sai shi tasa ba wani zai iya masa wani zai iya masa na'am irin malamai da suke yada ilimin su yana ta tafiya a ya ilimin sai yi mana suna ta samun ladan ba shi yasa ba yanzu ba shi yanzu ba ba ibn kathir muke karantawa ba da tafsirin shehu abdullahi da tafsirin da sahihul bukhari suna can sai ladan ne yake ta zuwa musu hmm. eh wato shi dai ibn al-mubarak yace laysa fi sadaqati khilaf babu sabani akan sadaka akwai su shi imamu ahmad shi ya wasa'a ma shi ya ce hatta sallah za ka iya yi ka ce allah ka yi ma mamacinka wani ka yi masa sallah amma wannan baya daga cikin aikin salaf kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa hmm, amma sadaka dai babu saɓani afuwan addu'a babu saɓani na ko ma ya dangana ko bai dangana ba ga mahaifi ɗa ayyukansa ga baki ɗaya suna cikin mizanin uba shi yasa ake so a yi aure sabari ku yi aure sannan wannan ya ce Allah ya ƙara ma lafiya ya kare ka daga kariyarsa dan Allah idan mutum ya niyyar sadaka na'am mun karanta wannan mutum ne ya tura kudinsa zuwa cbn dubu arba'in miliyan arba'in da niyyar za a buɗe masa bdc account amma miliyan talatin da biyar za ta dawo bayan an buɗe account ɗin sannan zai ɗauki lokaci aƙalla shekara ɗaya to in lokacin zakka ya yi zai haɗa da su ko kwaban da su ah. to ai waɗannan kuɗi ne nasa ne nasa ne duk da yake a ah, ah, wato ba za a ɗauke su a matsayin bashi ba wannan kuɗi ba bashi ba ne inda bashi ne za ka iya zabtare suka ce ba za ka fitar musu da zakka ba sai an biya ka amma wannan kuɗi ba bashi ba ne eh shi ne ai shi yasa na ce ba bashi ba ne investment ne mari ne neman kuɗi ne da su saboda ka sai ka fitar musu da zakka za ka fitar musu da zakka duk tsawon lokacin da suka tsaya na'am to da Allah akwai wannan jan hankali ne kan a rage surutu saboda idan muka koma gida muka tambayi matanmu me suka fahimta a karatun sai su ce ai ana surutu ba a ji musamman karatun muwatta to eh, wato eh, karatun mata kuma wato ba wai yara ba su yara mun taba magana anan kan cewa yara ba a ce kada su zo masallaci ba kuma in suna kuka suna wasansu suna dariyarsu in an hana su ba su ji ba kada a ce za a hana za a daina zuwa da su a kyale su rahama da take sauka da sakina take sauka su samu suna wasan amma kuma hum qaumun la yashqa bihim jalisu ba za su tabe ba duk rahama da take sauka tana tare da su akwai wani malamin mu yace idan ya ga yara a cikin harami mm. a cikin ka'aba suna ta zarya suna wasa ya ce sai ya rinka sha'awarsu ya ce kaga waɗannan wasa suke ta yi abinsu amma duk rahama da take sauka suna ciki to wannan yana daga cikin falala Allah kar a hana su amma masu hankali ana kawo kuka da 'yan mata musamman za su zo su zauna sai su sanya waya tsakaninsu suna ta hirace-hirace suna ta dudduba wayar su ba tsaya sun ji karatu ba to wannan muna ji musu tsoro kar su shiga cikin waɗanda suke suka bijire ma Allah Allah ya bijire musu wanda ya zo suka zo a hadisin abu jinin laifi a cikin sahil bukhari wanda mun karanta shi mutane uku da suka zo suka zo halka annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya shigo cikin halka ɗaya ya tsaya daga wajen halka ɗaya kuma ya koma can gefe bai zo ba ya ce wanda ya shigo ya tattaro zuwa ga Allah Allah ya tattaro shi wanda kuma ya tsaya a daga waje ya ji kunya Allah ya ji kunyarsa wanda ku ya koma daga can gefe bai zo ba ya tafiyarsa wato ya kauce ya kauce daga Allah Allah ya kauce daga gare shi to wanda suke wannan kuma ga abin da suke sanya ma 'yan uwansu suna hana su fa'idantuwa da karatu da ake yi ya zamanto ba sa jin abin da ake faɗa haka sun zamanto kamar shaidanu ka ne da suke cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal khawfi kada ku saurari wannan karatun alqur'anin ku ta hayaniya kuna lagawun zance yayin da ake karatu wannan mummunan misali ne saboda haka ina ina jan hankali ga yan uwan yan mata kada ku daina zuwa masallaci ku rinka zuwa amma ku san alherin da ake samu a cikin masallaci albarkar zaman ku anan kuma ba zai zamanto kun samu hukuncin zama a cikin majalisi ba sai kun tattaro hankalinku ga majalisin amma in kuka kauce kuka koma gefe guda ku ba ruwanku da wannan majalisin muna ji muku tsoron fadawa cikin wannan hadisin na wanda suka kauce Allah ya kashi ma ya kau da kai ya rabu da su Allah mai da hankali musamman shiga cikin haƙƙin 'yan uwa shiga cikin haƙƙin 'yan uwa babu abin da yake hana mutum mala'in ya yi sallah ya ci gaba da zama a masallaci mala'iku suna cewa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka karɓi tubansa matsawar bai cutar da wani ba matsawar bai cutar da wani ba to yayin da zake yayin da kuke zaune kun yi sallar juma'a kuna zaune kuna fatan za mala'iku suna tare da ku suna ta muku wannan addu'a kun yi sallar la'asar kuna fatan wannan abin zai wuce da ku har faduwar rana amma kuma kun zo kuna abin da za ku cuci yan uwanku musulmi mala'iku ba ruwansu da ku ba kwa cikin wanda za su rinka yi wannan addu'a to kaga me amfanin wannan ba gara kai sa in sa maimakon na bashi hakuri sai bayan na tafi gida na ga ba haka ya kamata na yi ba na roƙon malam ya bashi hakuri domin ba lalle ne na sake ganin sa ba to eh, sai ka bashi hakuri muna ba mu dan uwa hakuri kai masa sadaka mm, ka yi sadaka Allah kai ladan gare shi wato abin da yasa yana daga cikin abin da na so na janyo hankali a ayar ƙarshe ko da yake zai zo a tafsirin ayar da ta biyo ba alam ya alamu amma dai zan faɗe ta a yanzu wani mutum ne ya tambayi ɗaya daga cikin fuka ɗin sham imam abdallah bana son na faɗi ƙarshen sunan nasa saboda Ah, ina da dalili na dai <laughs> ah, ya je ah, an je jihadi sai ya ɓoye ya yi ƙwangen dinari ɗari da aka dawo ya yi nadama sai je ya kai ma kwamandan ya ce gashi kudin da ne ƙwangensa a karɓa sai ce wallahi shi ba zai karɓa ba ya kawo gaban allah ranar alkiyama ya je ya samu lokacin hilafancin mu'awiya ne ya je kai ma sayyidina muawiya ya ce gashi ga abin da na yi amma na yi itirafi da laifina na yi ikirari na yi laifi don allah ka karba ya ce ba zai karba ba ka zo da shi gaban allah to shine sai sai imam abdallah da ya kai masa da ya ji maganar sai ya ce masa zo dauki dinari ashirin shine humusi ka je ka ba mu muawiya humusin sa ka ce ga humusin baitul mal ba za ka bai ka ba za ka ce ba za ka karba ba hmm. yace ga humusin baitul mal sauran dinari 80 je ka raba shi sadaka ai Allah ya san su su wanda suke haƙƙin su ne a cikin ganima wanda kai kwangyan duk Allah zai raba musu lada to shine idan haƙƙi ya zamanto ba za ka iya mai haƙƙin ba zai iya yafe maka ba to yi sadaka tunda Allah ya san haƙƙin sai ya yarda da shi daga wannan wannan asali ne da fuka suka rinka amfani da shi Allah ta'ala a'lam sai yan uwa da suka nema addu'a akwai wanda za a yi masa aiki a asibiti muna roƙon Allah ya kai mu gobe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba da dacewa Allah ya sa ya dace da waraka Allah ya shigar da shi lafiya ya fito da shi lafiya ya kasance tare da shi akwai wanda ya sabon gida da ya gina zai shiga muna roƙon Allah ya sanya shi ya zamanto manzilan mubarakan wa huwa khairul munzilin akwai wanda yake neman addu'a akan wani bala'i wanda ya sauko masa Allah ya yi masa akwai Alhaji Musbahu da ya tafiya yana roƙon addu'a Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya akwai dan uwa ma Muhammad Bashir wanda zai yi tafiya muna roƙon Allah ya kasance tare da shi ya kawo shi lafiya akwai wanda yayansa ya rasu sati biyu baya na roƙon Allah ya gafarta masa akwai wanda yake neman addu'a akan wani ah, ibtila'i shi ma na gobara a gidansa wannan karo na uku kenan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da asararsa Allah ya tsare shi Allah ya kare shi Allah ya kare dukiyarsa akwai wanda yake neman addu'a zai yi aure Allah ya yassare masa Allah ya haɗa su cikin alkhairi akwai dan uwa Marwan Allah ya bashi da namiji muna roƙon Allah ya sanya shi zama mai albarka Allah ya sanya shi ya zama to zurriyatan tayyiba innahu sami'ud du'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala